na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci mun gode sunana saminu suleiman wanda ake kira da saminu algaita ni ne zan kasance da ku a cikin wannan karo inda zan karanto muku littafi mai suna taskar arziki wanda Zayyad tukunta ya rubuta ni kuma zan karanta muku a inda Algaita Media suka ɗauki nawayan kawo muku shirin a kowace ranar Laraba. Ku kasance da Algaita Media. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Sakamakon rashin cinikin da ta yi tun daga safe har wajen zuwa sha ɗaya Ga shi ba jama'a sosai ga kuma tsananin sanyin da ake busawa wanda ita kuma ko kaɗan bai dame ta ba. Ta fi tunanin wahalar da za ta tsinci kanta a ciki idan har ta koma gida a hannun baba indo. Tana zaune ne sai ga samarka sun dawo da ita da ƙawayenta daga wurin talla daga wata babbar kasuwa da suke zuwa duk ranar Laraba. ta ƙaraso gurin ashford ta ɗaga murfin fantekar da abincin yake ciki ta saki da sauri ta ce ta sallah me zan gani haka abinci dankare ko cinikin kirki baki ba ba za ki tashi ki bi layi layi ki zagaya cikin unguwa ba sai dai ki zauna dan dankare a wuri ɗaya marka ta kamo kunnanta ta murɗe ta rankwashe ta ta ce ko ɗaɗɗiyar banza kawai idan kika dawo da abincin nan baki sai ba kin san halin umma sai ta kusa karya ki Tana faɗin haka ta sunkuya ta ɗauki roba guda biyu ta cika su da abinci fal ta ce da ƙawayenta. Ku zo mu ci sakina, ai gwara mu ci musammanci a jibge ta da hujja. Nan suka zauna suka share abincin, suka miƙe za su tafi, marka ta ce da ta sallah, wallahi wallahi idan kika je gida kika kuskura kika ce na ɗiba abincin nan, to na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Kin ga wannan gashin naki? Wallahi sai na yanke shi in ya soma ga takaryar gashi, ta wuce tana mata dariyar mugunta. ta ce a zo gida kuma a ci na jaki wato duka nan suka tafi suka bar ma ashba tana zubar da hawaye duk wannan abin da yake faruwa jamilu ɗan gidan sarkin noma yana gurin yana ganin abin da yake faruwa ya sauko daga kan mashin ɗinsa ƙirar jincen ya zo ya durkusa a gabanta yana faɗin ta sallakin ga abin da kika jawa kanki ko sakamakon taurin kanki yanzu inda kin aminta da soyayya ta a garin nan babu wani mahaluki da ya isa ya daga miki yatsa balle ya gaya miki bakar magana in ji jamilu kin ga ke yarinya ce yanzu idan kika aminta kin daina wannan wahalhalun duk garin nan wa ya kai mahaifina kadara da dukiya yana faɗin hakan ne yayin da ya ciro sigari ya sa a bakinsa ya ɗauko leta ya kunna sannan ya zuƙi hayaƙin ya fisa daidai setin fuskarta Duk maganganun da yake yi ma Ashford bata san yana yi ba, kasancewar ba wannan ne na farko da ya taɓa gaya mata irin wannan maganganun ba. Can dai da ya takura ma Ashford sai ta juyo ta ce masa, ka yi haƙuri, ka rufa min asiri, ka rabu da ni, ka gani yarinya ce har yanzu ban kai munzalin da zan yi soyayya ba. tana gama faɗan haka ta surufan tekar abincinta ta yi gaba ya bi ta a baya yana mata magana amma ba ta saurare shi ba wannan abin ya yi matuƙar ɓata jamilu rai sakamakon a gaban jama'a ta yi masa haka ya shaƙi iska ya fesar ya ja dogon numfashi ya kalli abokinsa ya ce abokina yarinyar nan ta yi matuƙar raina ne ya ce amma zan yi maganinta daga ranar da ta kuskura ta shigo hannuna in ji jamilu Sani ya dubi Jamilu ya girgiza kai ya ce kai ne da maitar masifa. Ka rabu da yarinyar nan kaƙi. Ka ga yarinyar nan ba irin hannun ba ce, saboda tana da kamun kai. Wallahi Sani na yi iya bakin ƙoƙari na rabu da yarinyar nan na kasa. Yarinyar tana da bala'in kyau, kamar aljana, sannan tana da jiki mai kyau. Suka yi dariya suka tafa. Haka ne abokina, in ji Sani, ni ina ganin ka je ka samu mahaifiyarta kai mata bayani. ka santa da son abin duniya da ka yi mata abin alkhairi shi kenan Jamilu ya tsalle ya sheke da dariya ya ce ko abokina shi yasa nake son ka kana da dogon nazari to bari ina ga haka za a yi da wannan shawarar jamilu suka rabu da shi da abokinsa sani Ma'ashbat kuwa bayan ta tafi ba ta tsaya ko ina ba sai a ƙofar gidansu ta tsaya cak tana nazarin abin da za ta tarar a cikin gidan. Tana cikin wannan tunanin sai ji ta yi an gaje ta ta faɗi ƙasa abincin da fantekar suka zube kaf. Ba kowa ba ne face Rashida wadda Habiba ta biyo ta a guje ko ta kanta ba su ba suka wuce. Cikin takaici ma'ashbar ta tashi tana kaɗa jikinta nan take ta fashe da wani azababban kuka mai tsama zuciya. ba don komai ba ta san za ta sha azababban duka a wurin baba indo nan ta yi kukanta har ya ishe ta nan take ta yi sauri ta ɗauki kayan abincin ta fice daga sauran gidansu ta nufi gidan iya furera tana shiga gidan ta fashe da wani azababban kuka iya furera tana shara ta yi sauri ta jefar da tsintsiyar ta taho tana subhanallahi me zan gani haka ta sala lafiya kike irin wannan kuka?" nan ta taho da sauri ta riko ta sallah tana faɗin ya haƙuri share hawayenki ta ƙara tambayar ta me ke faruwa nan ma ashbat ta gaya mata duk abin da ya faru iya farera ta ce tabɗi babbar magana amma ba komai duk masifar ta bata isa ta da keki ba tunda ba keke ya zubar mata da abincin ba 'ya'yanta ne ta ce bari na shiga gidan in sanar mata ba ke kika barar da abincin ba suna cikin haka ne sai ga aminu ya shigo rike da jaka a hannunsa ya dawo daga makaranta kasancewar malami ne da yake koyarwa a makarantar firamare da ke karkarar ya dira jakar da ke rataye a wuyansa ya ce iya lafiya na ji kina ta bambamin faɗa nan take iya firaira ta kwashe komai ta gaya masa ya ce iya ai ba shiga zaki ba mafita za a nema domin ko da kin je kin gaya mata ba za ta yarda ba kin san halinta ita azzaluma ce Aminu ya dubi ta sallah ya ce kuɗin zai kai nawa, ta sallah ta ce kuɗin yana da yawa, gaba ɗaya cinikin ɗari uku da saba'in na yi. Aminu ya jinjina kai ya sake cewa to a ganinki kuɗin zai kai nawa. Mashbat ta ce masa idan na fita da abincin na sayar da shi gaba ɗaya ina yin cinikin ɗari takwas ko kuma jaka biyar wato naira dubu ɗaya. Aminu ya ce to shi kenan bari na baki kuɗin ki sauri ki kai mata kada labari ya riske ta cewa kin zubar mata da abinci. Duk da cewa Aminu bai da kuɗi da yawa, kasancewar salaransa ba mai yawa ba ne kuma ga shi wata ya yi nisa. Ga hidimar gidansu wadda ta rataya a kansa saboda mahaifinsa ya daɗe da rasuwa. Nan take ya shiga ɗaki ya duba ma'ajiyar kuɗinsa ya ɗauko kuɗin da suka rage a ciki ya ƙirga ya ga ɗari takwas daidai su kaɗai suka rage masa. ya so gurin ta sallah ya miƙa mata ya ce mata gashi ki sauri ki je ki kai mata ta sallah ta ce an gode nan ta sallah ta ci gaba da yi masa godiya aminu ya limshe idanunsa yana matuƙar jin daɗi idan tana yi masa haka a duk lokacin da ya kyautata mata wanda ya rasa dalilin yin haka shi dai ya san yana matuƙar tausaya mata saboda halin da take ciki na ƙuncin rayuwa Ga ta yarinya karama amma ta haɗu da kuncin rayuwa. Yana cikin wannan tunanin ne ya iya firera ta katse shi ta ce masa ka gaji ga abincin ka can ka ɗauka ka ci sai ka yi wanka. Wannan shine abin da ya faru tsakanin Aminu da ma'ashbat bayan ta dawo daga talla. A can kuwa gidan Alhaji Madugomari cike suke da farin ciki kasancewar yau ne ɗansa Salim zai dawo daga Sweden da ya kammala karatunsa na medicine hakan ne yasa gidan ya cika da 'yan uwa da abokan arziki kowa ka gani murna yake da farin ciki ga 'yan aiki nan ta ko'ina sai famar aiki suke masu girki na yi masu gyaran furanni na yi kai ka ce wani shugaba ne zai zo salim kenan yaro ɗan kwalisa matashi ga kyau ga kwarjini ɗan gayu ne na ƙarshe 'yan uwansa da mahaifansa suna matuƙar ƙaunarsa saboda kirkinsa duk da kasancewarsa muskili ne baya da yawan magana ga kuma tsara gida alhaji madu ya sauko ƙasa cikin shigar manyan kaya farare ya tarar da su hajiya sa'adatu suna ta hidima alhaji ya shaƙi iskar fala ya ce hajiya kenan maman yara wannan ƙanshin turare haka hajiya sa'adatu ta yi murmushi ta ce ai dole duk abin da za mu iya faranta yaran nan dole ne mu yau shekara biyu rabon da mu gan shi a idanmu sai dai mu gaisa ta yanar gizo ko mi waya kaga kuwa ai dole ne mu shiri sosai ana cikin haka sai ga su Suhaimat kanwar Salim tare da Najwa Iklima Fauziya da kuma Shamsiya ‘Ya'yan Hajiya Lami kanwar Alhaji Madu ‘yar gidan Goggo Salamatu kishiyar Goggo Hauwa mahaifiyar Alhaji Madu Alhaji Madu ya kalle su ya ce to 'yan gidan momi, duk wadda ta shirya sai ta zo mu je taron babban yaya don ya kusa ƙarasowa. Yanzu karfe uku da rabi kuma jirgin su karfe hudu zai sauka. In ji Alhaji. Daga nan ne gaba ɗayansu suka ɗunguma suka tafi wajen mota domin shiga su tafi gurin da za su taro shi. Nan suka ɗunguma suka shiga mota suka nufi filin jirgin sama da ke garin Abuja domin taro shi. Isassu filin jirgin sama ke da wuya suka yi fakin ɗin motocinsu guda biyu, kowace cike take da 'yan uwa da abokan arziki. cewa ta kalli Sahaima ta ce, "Hun, hmm, sista, wallahi har na kagu in ga yaya, saboda na san yanzu ya ƙara kyau." Sahaima ta yi murmushi ta ce, "Hun, hmm, ke dai baki da aiki wallahi, kin ɗauki son wanda bai ma san kina yi ba kin saka a ranki." wallahi ya kamata ki bi duk wasu hanyoyi da ya kamata ya fahimci hakan tun kafin lokaci ya kure miki in kuwa ba haka ba kina ji kina gani wata za ta yi miki kafa in ji Suhaimat Najawa ta kalli sahimar ta ce hmm, kin san halin yaya Salim muskili ne har yanzu na kasa fahimta ta yadda zan bi in sanar da shi haka Duka wannan firar da suke Salimat tana jin su 'yar gidan Hajiya Amina ta ji wani abu ya tokare mata zuciyarta inda ta kasa fahimtar ko menene a cikin zuciyarta tana faɗin cewa me yasa na ta fiye son kanta ne bayan ta san cewa a cikin famili ma tun kafin salim ya tafi ƙaro karatu an san abin da yake tsakaninmu da shi kuma ita kanta ta san ina son salim amma za ta yi min haka me take nufi ne To jama'a, a nan za mu dakata sai ku saurare mu a shiri na gaba, ku kasance da Algaita Media. Muna ƙara sanar muku da cewa Shirin jinin maciji zai rika zo muku a kowace ranar Juma'a, sannan kuma shirin taskar arziki zai rika zo muku a kowace ranar Laraba. Dukansu za su zo ne da karfe goma sha ɗaya na dare. Shirin mu koyi sarrafa hotuna zai zo muku ranar Lahadi da karfe goma.